Jama'a masu sauraronmu barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. A zauren zamantakewa muna tattaunawa ne da masu ruwa da tsaki kan hanyoyin samun zaman lumana duk da tarin bambance-bambance na addini, siyasa, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. na Zainab Babaji, ni ce kuma ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa ya halarci zauren zaman sasantawa ne da 'ya'yan jam'iyyar APC reshen jihar Plateau suka yi a garin lafiya fadar jihar Nasarawa. Siyasa na daga ginshikan da ke janyo ci gaba wa al'umma. idan har an yi shi haƙƙi da gaskiya akasin haka kuma na janyo komo baya da haddasa ƙiyayya da gaba a tsakanin al'umma wanda wasu lokatai ke kaiwa ga musayar yawu har ma da jefe-jefe kafin zaɓuɓɓukan gama gari na shekara ta 2023 Jami'iyar APC wacce ke mulki a jihar plateau a wancan lokaci ta tsinci kanta a cikin rudani da ya kai ga kusoshin jami'iyar a matakai daban-daban suka hasala wanda ya janyo rarrabuwar kawuna a tsakanin 'ya'yan jami'iyar ta APC a jihar har ya kai ga suka rasa mafi rinjayen kuri'u a matakai daban-daban ciki har da na gwamnan jihar. Kan haka ne masu ruwa da tsakin jami'iyar suka ga ya dace su shirya zaman sasantawa da waɗanda suka fusata. duk da shike ba su fice daga jam'iyyar ba. Mamba mai wakiltar wase a majalisar wakilai kuma tsohon mataimakin kakakin majalisar Ahmad Idris wase shi ne ya jagoranci zaman sulhun ya ce sun ga ya dace su yi sulhun ne saboda haɗin kan al'umma da ci gaban jam'iyyarsu. Dalilin da muka sai muka yi wannan taro shi ne farko mu tattaro 'yan uwanmu waɗanda suka cikin jam'iyya bisa ga sabanin ra'ayi da aka samu wurin gudanar da ayyuka kamar na yadda aka fitar da 'yan takwara da fitar gwani na zaɓukan lokacin gwamnati da kansiloli da kuma wadda aka samu sabanin ra'ayi wurin fitar da 'yan takarar gwamna da kuma jam'iyya ta mu ta apc a jihar plateau wayannan abubuwan ya kama na matsala a cikin tafiyan wadda har ya kai muka samu wasu suka aborance suka bar jam'iyya in to alhamdulillahi Allah ya bamu dama kuma alhamdulillah muna musu godiya mun zaka kan al'umman nan wa'inda masu ruwa da suke ne domin a jihar Plateau kashi 90 bisa 100 na wanda masu fada a ji 'yan jami'an APC ne to mun iya mun su mun zaka kansu mun ba su hakuri mun tarasa su kuma sun amince shi yasa muka je lafiya don mu samu mu tattauna mu rufe ko a business dukkan wani matsalan da ke tattare da mu mu alhamdulahi Allah ya ba mu nasara kan wannan kusan za a ce matsalan da kuka samu a wancan lokaci shi ya janyo ba ku samu nasara a nan jihar Plateau ba kenan wannan eh, zaman tattaunawa ko kuma zaman sulhu da kuka yi zai ba ku daman ku sake tsarin da za ku samu karban mulki ko a baya cin ba zan faɗa miki a zahirin cin mun ci zaɓe a harka ce ta irin tamu mun yadda da Allah mun yadda da kaddara kuma ba mu yarda da musgunawa da kowa ba ku kun sani cewa jihar Plateau wanda abinda kuma yan jarida ya kamata kenan kuna yi kunsa ku faɗa wa duniya don duniya ta sani akwai wurare da ba zaɓe ake yi ba rubuta kuri'u ake yi amma alhamdulillah wannan dawo wanda muka yi zai jajjada mana kuma zai jajjada mutane masu ra'ayin mu Allah ya yarda zaɓe mai zuwa kamar wasan yara ne. Ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ya karya ƙashin bayan jam'iyyar shine yadda tsohon gwamnan jihar ya goyi bayan ɗan takarar gwamna guda ɗaya tilo ba tare da amincewar sauran 'yan takara fiye da 20 da suka nuna sha'awar yin takarar gwamna ba. Honorable Amos Gizo shine shugaban tafiyar 'yan takarar gwamna da suka fusata. Na tambaye shi tun farko mecece matsalar da ta sa su haushi ne. Abin da ya janyo wannan rashin tafiya shine wa'anda Allah ya sa muka sa su ragamar mulki shi gwamna Simon Bakola Long musamman ya zo ya mai da siyasar kaman business na cikin gidan shi ne kawai. Manyan 'yan siyasa wa'anda su suka yi suka yi ruwa suka yi sake suka kawo shi bai yi da su ya aje mu a gefe. Babban damuwa na farko shine chairman na party ba yana karkashin gwamna ba ne speaker ba yana karkashin gwamna ba mm. amma in wai an sami disagreement kawai sai gwamna ce ya kori wannan wannan ba democracy ba ne duk manya da kika gani biyan mu a cikin group din nan akwai ministoci, akwai senatoci, akwai members na House of Reps, akwai members na House of Assembly, akwai su ambassador, akwai mutane da yawa. Mm. bai yi da su ba kuma suna cikin fati. Kenan wannan zama da kuka yi a lafiya an warware na matsaloli kenan kun yafe mashi lalon eh, dukkan kurakuran da ya yi. A'a ba warware ba. A zaman farko da aka yi wadda shi mataimakin gwamnan Nasarawa shi ya zo madadin gwamnan nasarawa hmm. aka yi magana aka roki mutane aka roki kowa ina so in tabbatar miki casa'in in ba casa'in da tara cikin zaman da aka yi kowa ya riga ya ɗauka to za a gama wannan abu a wurin Ahmed Idris Wasai hmm. shi ne shugaban zaman nan hmm. mun je da niyan shiryawa don mu gyara fati amma ba a gama shiri ba muna sake za a sake yin zama da yake dai ba ku kammala wannan zama ba wani kira za ka yi ma magoya bayan ku gaba ɗaya na jam'iyyar apc domin a haɗa kai a samu zamantakewa mai inganci ta yadda wannan eh, fati na ku zai samu ƙarfi musamman ma yadda za a gudanar da zaɓuɓɓuka na ƙananan hukumomi tun da mu mun yadda da shugabancin right honorable ahmed idris wasi. In shi yau ya sake shiri aka ce to a yi kira mu ya zama mu muna da cikakken shi don mu muna so mu karfafa fati. mu ba wanda ya ce zai bar fati. Karfafa fatin shine constitution ta ba da dama a kara yin ko su ex official. Groups in nan waɗanda su suka zama eh, a grift wayanda an bata musu rai. Mm. Sai a kawo mutanen su a kaba na wannan constitution da aka yi a kawo su a cikin tafiyar fatin kamin sauran 'yan watanni kaɗan da suka rage wanda za a yi na san in aya bi da irin waɗannan duk za a yi zama hmm. amma abin da nake so in karfafa miki ɗaya hmm, hmm. wadda ni ina faɗi da muryan kusan 90% namu ba wanda yana so ya bar fati muna son in dai za a yi shugabanci sai dai a ɗauki kamar mutum kamar dare ya shugabanci tafiyar state don na gaya miki zai karfe. In an zo zama a zancen Tuni da magoya bayan jam'iyyar ta APC suka fara bayyana fatar wannan sasantawar za ta haifar musu da ɗa mai ido. Honorable Yakubu Datti ya bayyana fatarsa kan zaman sulhun. To a gaskiya wannan tattaunawa ya yi kyau domin an yi magana kuma an dawo gida ɗaya. Su manyanmu na APC su ma sun karɓi laifinsu sun ba da hakuri. Kuma yawanci ma da suka ɓata rai suka ba su ba da kai an yi aiki ba yanzu sun gane cewa duk fa in baka gyara gidanka ba ba wanda zai gyara da kai duk wayannan abubuwan kuma banda haka gashi kuma apc ta kafa gwamnati na tarayya mm. to kun ga abubuwa ya nuna cewa ya kamata a dawo gida a gyara gida kuma mun gode allah an zauna an yi magana har dare an zauna an yi magana mm. an gaya ma juna ne gaskiya masu laifi sun karfa laifinsu kuma an ba da shawara cewa za ci gaba duk abin da za a yi za a dinga bin shawaran jama'a za kuma dinga yi abubuwa da kowa. Kenan kana ganin kamar wannan tafiya ko kuma wannan zaman sasantawan zai kawo haɗin kai na duka 'yan jam'iyyar APC a jihar Plateau? Ai wannan zaman tuni ya riga ma ya kawo to shi yasa mutane sun dawo sun dawo cewa ya kamata a koma a samu yadda za a ci gaba daga zaman lafiyan da aka samu a karkashin tsohon gwamnan lalon domin ba in ba zaman lafiya ai ba maganin cin gaba. Da yake masu ruwa da tsaki ne suka yi wannan taro yaya al'umma da suke karkara ko kuma wayanda suke kananan hukumomi ta yaya za ku wanzar da wannan zaman lafiya? Eh ai dama eh, farko na ɗayan da aka yi shine a yi zama. Wannan na biyu kuma yanzu kowa ya ɗauka alkawali zai koma gida eh, shirya jama'a a gane cewa ga abin da ke tafiya. Mm. Akwai 'yan matakin da aka ɗauka da za a bi domin a kare a raya da fati kuma a sa fati ya yi ƙarfi. Mun gode Allah Allah ya sa albarka cikin wannan taron kuma iyayenmu manyanmu a kallafa gwamnoni tsofaffin gwamnoni na Plateau guda biyu sun zo tsofaffin mataimakan gwamnoni guda biyu sun zo taron senatoci wanda sun yi senatoci da house of reps sun fi goma da suka zo ban da house of assembly hmm. don ka duba wancan fati ai babu wani ba mutum daya bane kawai a hmm. ciki dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara Yusuf Abba wani matashin da ke hankoron ganin ci gaban ƙasa ya ce abin da ya rage wa shugabanni shine su yi tafiya tare da magoya bayan su. Eh, ya kamata yanzu jam'iyya ta ci gaba da abubuwan da ya shafi kowane memba wanda yake da eh, mai ruwa da tsaki da kuma kananu da manya domin a gudu tare a tsira tare. Hmm. A kawo abubuwa wanda ya zamanto hakkin kowa ne a bashi girman shi da kuma tattaunawa tare na matsalolin abin da ya shafi jam'iyya. musamman ma da yanzu da muke gaba karatuwar zaben karamin hukuma da za a jihar plateau zuwa watan oktoba ya kamata kowane stakeholder wato mai ruwa da tsaki a cikin jam'iyyar a kira shi shi ma din ya bashi da nashi gudunmawa abin da zai kawo ci gaba da kuma nasarori kafin nan mu zo mu tunkari zaben da yake zuwa in Allah ya kai mu da rai da lafiya shekara ta dubu biyu da da ashirin bakwai. Mm. To amma kana ganin wannan zaman tattaunawan zai yi tasiri wajen haɗin kan Zaman tattaunawan ma da aka yi ya riga ya yi tasiri domin kika duba waɗannan mutane ne da akwai former governors a cikinsu. Akwai former ministers, akwai waɗanda 'yan majalisu ne na tarayya, 'yan majalisu ne na jiha, shugabannin ƙananan hukumomi wanda kowanne in kika ganshi shugaba ne mai ƙarfin iko, A ɗinsa kuma daga inda ya fito ga baki ɗaya ko kuma karamar hukumarsa. Da mm. wannan zama zama ne wanda tun daga nan ma ya nuna an samu alfanu kuma jam'iyyar an ɗinke. Dama barakar da aka samu a cikin jam'iyyar shine abin da ya kawo rashin nasarar ma zaɓe. Mm. Kuma wannan zama ya nuna insha Allah muna da nasara a duk wasu zaɓuɓɓuka da ba za mu fuskanta mun zamanto tsintsiya eh, ki ɗaya za a samu nasara insha Allah. Mm. mu juna mu manta baya ku tattaro yan uwa mu sulhunta Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.